Luka Sura shida Wata rana hutu ta mako, Yesu da almajiransa suka bi ta gonakin hatsin alkama, sai almajiran suka karya waɗansu kan alkama suna zurgewa suna ci, sai waɗansu farisiyawa suka ce, Me yasa kuke yin abin da koyarwar Musa ta hana a yi a ranar hutu ta mako? Yesu ya amsa musu ya ce, Ashe, ba ku karanta abin da Dauda ya yi ba, sa'ad da shi tare da mutanensa suka jin yunwa? Yadda Dauda ya shiga gidan Allah, ya ɗauki burodi da aka keɓe, ya ci, har ma ya ba abokan tafiyarsa, abin da bai kamata kowa ya ci ba, sai firistoci kaɗai? Sai ya gama maganan nan da cewa, Ai, ɗan mutum, Ubangiji ne. na ranar hutu ta mako. A wata ranar hutu ta mako kuma, Yesu ya shiga majami'a yana koyarwa, akwai wani mutum a wurin wanda hannun damansa ya shanye, sai malaman koyarwar Musa da Farisiyawa suka zuba ido su ga ko Yesu zai yi warkarwa a ranar hutu domin su same shi da laifi. Amma Yesu ya san abin da suke tunani, sai ya ce wa mutumin nan, Tashi ka zo, ka tsaya a nan. Sai mutumin ya tashi ya zo ya tsaya a wurin. Yesu ya ce musu, Ina tambayar ku, menene ya dace a yi ranar hutu, a yi al'eri ko a yi mugunta, a ceci rai ko a hallaka shi? Sai ya dudube su duka, sa'an nan ya ce wa mutumin, ka mika hannunka shi kuwa ya miki hannun sai hannunsa ya warke sai haushi ya kama farisiyawa da malaman koyarwar musa sosai suka fara magana da junansu a kan abin da za su yi da yesu a kwanakin nan yesu ya je ya hau babban tudu domin ya yi addu'a ya kwana yana addu'a ga allah Da gare ya waye, sai ya kira almajiransa, ya zaɓi guda goma sha biyu daga cikinsu, waɗanda ya ce da su manzanni, ga sunayensu, Siman, wanda Yesu ya sa masa suna Bitrus, Andrawus, ɗan uwan Bitrus, Yakub, Yohana, Filibus, Bartolome, Matthew, Toma, Yakub ɗan Alfa, Siman wanda ake ce da shi mai kishin ƙasarsa, Yahuda ɗan Yakub, Yahuda iskarioti wanda ya bashe shi. Sai Yesu ya sauko tare da manzanninsa ya tsaya a wani wuri mai fili sosai tare da mutane da yawa waɗanda suke almajiransa. A nan kuma ga mutane da yawa da suka zo daga ko'ina a yankin Yahudiya da Urshalima da kuma yankin garuruwan Taya da Sidon waɗanda suke a bakin babbar teku sun zo domin su ji shi su kuma sami warkewa daga dukan cututtukansu aka kuma warkar da mutane da kazaman ruhohi suke damunsu kowa ya yi kokari ya taɓa shi, domin iko yana fitowa daga gare shi, ya kuwa warkar da su duka. Sai Yesu ya dubi almajiransa ya ce, Masu albarka ne ku matalauta, gama mulkin Allah naku ne, masu albarka ne ko da kuke jin yunwa yanzu, gama za ku koshi, masu albarka ne ko da kuke kuka yanzu, gama za ku yi dariya, masu albarka ne ku idan mutane suka kiku suka ware ku, suna zaginku, suna cewa ku mugaye ne saboda ɗan mutum. In wannan ya faru, ku yi farin ciki, ku kuma yi rawa domin farin ciki, gama ladanku yana da yawa a sama, gama haka kakanninsu ma suka yawa annabawa da suka riga ku. Amma kaitonku, ku da kuke da arziki yanzu, gama kun riga kun ji daɗin ku, kaitonku ko da kuka koshe yanzu, gama za ku zauna da yunwa, kaitonku, ko da kuke dariya yanzu, gama za ku yi bakin ciki kuna kuka, kaitonku, ko da mutane suke yabonku, gama haka kakanninsu ma suka yi wa annabawan ƙarya, ina gaya muku, ko da kuke jina, ku kaunaci masu gaba da ku, ku yi wa waɗanda ba su son ganinku aleri, ku sa wa masu zaginku albarka. ku kuma yi wa masu ba ku wahala addu'a. Idan wani ya mare ka a wannan kumatu, ka juya masa ɗayan ma, idan wani ya kwashe maka babban riga, ka cire rigar cikin ma ka bashi. Duk wanda ya roke ka abu, ka bashi, wanda kuma ya yi maka kwashe, kada ma ka nemi a mayar maka, ku yi wa mutane abin da kuke so a yi muku, idan kuna kaunar waɗanda suke kaunar ku ne kawai. yaya za ku sami albarka? Ko masu zunubi ma suna kaunar waɗanda suke kaunar su ne, idan kuma kuna yin al'eri ga masu yi muku ne kawai, yaya za ku sami albarka? Ko masu zunubi ma suna yin haka, in kuma mutanen da za su iya biya ku ne kuke ba su bashi, yaya za ku sami albarka? Ko masu zunubi ma suna ba da bashi ga masu zunubi don a biya su daidai, amma ku ku kaunaci masu gaba da ku, ku kuma yi musu aleri, ku ba da bashi, ba da nufi sai an biya ku ba, ta yin haka ne za ku sami lada mai yawa, ku kuma zama ’ya'yan Allah mafi ɗaukaka. Gama shi mai al'eri ne ga mutanen da ba sa godiya da kuma mugaye, ku zama masu tausayi, kamar yadda Ubanku yake mai tausayi, kada ku shari'anta kowa, ku kuma ba za a yi muku ba. kada ku hukunta kowa, ku kuma ba za a hukunta ku ba, ku yafe wa kowa, kuma za a yafe muku, ku bayar kuma za a ba ku mudu a cike, a cika har ya yi tudu yana zuba, har a juye muku, sauran a hannun riga. Gama da mudun da kuke auna wa mutane da shi, da shi za a auna muku. Yesu ya kuma ba su wani misali ya ce, makawo zai iya yi wa wani makawo jagora? Idan ya yi haka, to, dukansu za su fadi a rami. Ba ɗan makarantar da ya fi malaminsa, amma kowane ɗan makaranta wanda ya gama karatunsa zai zama kamar malaminsa. Don me kake ganin ɗan sinkin da yake a idon ɗan uwanka, amma baka kula da gungume da yake cikin idonka ba? Yaya kuma za ka iya cewa ɗan uwanka? Kai, ɗan uwana, bari in cire maka ɗan sinken nan da yake idonka, bayan kuma baka iya ganin gungumen da yake a naka ido ba, kai munafuki, ka fara cire gungumen da yake cikin idonka tukuna, don ka iya gani sosai, yadda za ka iya cire ɗan sinken da yake cikin idon ɗan uwanka. Itace mai kyau, baya yin ‘ya'ya marasa kyau, kuma mummunan itace, baya yin ‘ya'ya masu kyau. ana sanin kowane itace ta irin ’ya'yansa, ba yadda za a sinke ɓaure a jikin kaya, ko kuwa inabi a jikin itacen kaya. Mutumin kirki yana fitar da abubuwa masu kyau daga ajiyar abubuwa masu kyau waɗanda suke a zuciyarsa, amma mugun mutum yana fitar da abubuwa marasa kyau daga ajiyar abubuwa marasa kyau waɗanda suke a zuciyarsa. Abin da yake cikin zuciya, ai, shi yake fitowa a baki. Don me kuke ce da ni Ubangiji, Ubangiji, amma kun ki yin abin da na ce ku yi? Duk wanda ya zo wurina ya saurare ni, ya kuma yi abin da na ce ya yi, zan kwatanta muku yadda mutumin nan yake. Shi kamar mutum ne wanda zai gina gidansa, sai ya haka kasa da zurfi, ya kuma kafa tushen ginin a kan dutse. Da aka yi ambaliyar ruwa, sai ta bugi gidan. amma ba ta iya girgiza gidan ba, saboda an gina shi da kyau. Amma duk wanda ya ji magana ta, bai kuma yi abin da na ce ya yi ba, daidai yake da mutumin da ya gina gidansa ba tare da ya yi wa gidan nan tushe mai kyau ba, da aka yi ambaliyar ruwa, sai ta bugi gidan, sai ya faɗi gaba ɗaya. Faɗiwar gidan nan kuwa ta yi muni sosai.